zo da adala zuwan aminu masari a na mun shiga daula zuwan aminu masari adalci za ya malala zuwan aminu masari doguwar kau da fadala zuwan aminu masari gaskiya masu kallon shirye-shiryen gidan talabijin na liberty assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a cikin wani sabon shirin na masaraha da al'umma shirin da ke kawo muku ire-iren ayyukan da gwamnatin jihar katsina a karkashin jagorancin gwamna aminu bello masari take aiwatarwa domin ci gaban jihar katsina da kuma al'ummar jihar katsina baki daya Shirin wannan makon zai duba ne akan martanin da gwamnatin jihar katsina ta maida ga mahadi shehu wani dan asalin jihar katsina mazaunin jihar kaduna wanda ya fito ya zargi gwamnatin jihar ta katsina da cewa ta yi badakala ko kuma ta yi wadaka da dukiyar al'ummar jihar katsina ta hanyoyin da ba su dace ba gwamnatin jihar ta katsina ta bakin sakataren gwamnatin jihar mustapha muhammad inuwa ta fito karara ta musanta dukkanin waɗannan zarge-zarge da mahadi shehu ya yi ga dai abin da mustapha muhammad inuwa ya bayyana wa manema labarai a katsina kamar yadda mai gabatar da taro ya ce mun kira ku ne nan domin muyi yi bayani akan wasu abubuwa da suka bijiro daga bayanan da a gan shogun ma'adishin wanda suke da bukatar al'ummar ta da sauran jama'a su san yadda gaskiya da amurka kuma ina so in yi amfani da dama in yi godiya da ta amsa wannan kiran duk da jiya sai da yamma kwarai aka biya muku za a yi wannan taron kuma Allah shi dukkan shi ga shi kuma kullum kun zo domin ku daga bakin mu ah, abin da ya sa ni na zo in yi bayanin nan watakila ba ko kwamishina na da labarai ba saboda daga waɗanda suka ji bayanan da ya yi kashi 80 ko 90 bisa ɗari ya danganta waɗannan abubuwa da abin da ake cewa account na security wanda account na security kuma a ƙarƙashin ofishin sakataren gwamnati saboda ka muka ga akwai wajibci yi magana jama'a su fahimci yadda al'amarin nan yake ina so ba tare ka in shiga cin abubuwa fila-fila in tabbatar muku cewa daga abin da na sani na cikin gwamnati daga irin abubuwan da aka yi na cikin gwamnati duk abubuwan da na ji mutumin nan ya faɗi babu kwana ɗaya wanda ya gina da kansa gaskiya a ciki zan dauka wannan filla filla da muku bayani kwamfashin lista na farko dai mu koma kan ainihi shi ne ne asusun security wanda yake ta magana kai ko je maganganun da ya yi in wannan maganar kwangila ajiwa duka maganganun nan ya jibanta su ne da prime security to ga ya kamata da ku da jama'ar katsar da sauran su wasu menene wannan akawun na security da ake ta magana shi shi wani akawun farkon kafa shi an yi shi da lokacin alhaji kare malam a aka yi shawarar cewa da ƙananan hukumi da gwamnatin jiha ya kamata su gaba da gudunmuwa domin a samu wani abu da ke cin escrow account ya zama shi ne na zai rinda dindindin al'amura na security idan sun bi jiro da kuma alawansa tsalasu da ake ba yan security to da sauran abubuwa sun ji rakan wace akwai wani abu wanda da shi aka dogara da shi ake amfani a lokacin nan aka yi shawara sannan aka sai ne sakataren gwamnati amma yaron bai wuce wata ɗin ko biyu bai tafi don har san da ma tafi kan haɗin bai riga ya fara aiki ba sai bayan da ya tafi amma a lokacin shi ne aka wannan shawara gwamnatin jiha za ta ba da gudunmawar naira miliyan 150 duk wata uku sannan ƙananan hukumomi za su ba da gudunmawar naira miliyan biyar biyar su ma ko duk wata uku saboda haka gwamnatin jihar ba da miliyan ɗari da hamsin ƙananan hukumomi za su tara naira miliyan ɗari da saba'in in an haɗa akwai miliyan ɗari uku da ashirin kenan waɗanda za a amfani da su duk wata uku da wannan kudin ana wada su ne totally wato duk wata uku haka aka yi kai karshen gwamnatin allah ji karar malam umaru haka aka yi gwamnatin shi mai tuzo ita ma ba ta canja ba aka ba haka har suka tafi har lokacin da muka domin ma ba mu canja wani ba har yanzu saboda da yan kuka ɗauki daga sandan muka zo dubu biyu da sha biyar wato watan ne wanda wannan kotai Da an shiga wata biyar a cikin ta so mun ɗauki kwata ta fara daga jula watan bakwai zuwa disamba a wannan shekara akwai kwata biyu in kuka ɗauki kuma 2016 da 2017 da da 2019 inda ke da kwata-kwata hudu to in aka tara an samu kwata goma sha takwas kenan sannan sai daga januwari na wannan shekarar 2020 zuwa june ita ma kwata biyu an samu total kwata ashirin idan ka tara kwata ashirin so ɗari uku da ashirin zai baka biliyan shida da dubu ɗari hudu da dubu ɗari hudu to ina tabbatar ma wannan taron daga sanda muka zo har yanzu wayo yau iyaka abin da suka shiga security escrow account kenan miliyan shida da miliyan ɗari hudu kuma kamar da na ce gudun mace ƙananan hukumomi na bada gwamna bara kuma duk abin da za a yi wanda ya shafi tsaro to daga nan ciki ake yin shi muna da alawansu sana'atu da muka gada da muka zo akwai da ake ba yan sanda tallafi akwai wani abu da ake cewa operation mesa duk gadon su muka yi wanda har yanzu kuma ana biyan su sai ma wanda muka rage sannan sai wanda mu muka yi lokacin da yanzu sharan daji din nan da kuma da aka yi shugaban kasa na jihar an kai jami'an tsaro ya ce akwai alamansu nasu wanda dukkanin su duk wata akwai abin da ake ba ko waɗanda jami'an tsaro da sunan tallafi akwai kuma waɗanda ake badawa da sunan ayyuka na musamman idan sun taso ko na tsaro ko na wani kamar abin korona din nan ba abuwa da wanda duk jami'an tsaro daga cikin wannan akawun ake amfani da kuɗin nan haka in za a gyara wa sojojin motoci ko 'yan sanda ko civil defense ko 'yan jirgin ba na sai kun sani mafi yawan jami'an tsaro da ake kawo a ƙasar nan kusan kashi tamanin da tsare na abubuwan da suke daga gwamnatin jiha ke musu in ba ba da dama abubuwan ba su tafiya motoci mu ne gara motoci bohol wannan mu ne bohol mu ya abin nan duk da daga cikin wayan kudaden ake yi biliyan shida da biliyan ɗari hudu amma daga bayanan da ya yi in kuna ku ɗauki diddiga daga sanda ya fara zuwa jiya ya nuna wannan escrow account ɗin an kashe kuɗi ya fi naira biliyan arba'in amma ba mu da ku samu kwata-kwata yana nan kuma zana akawun ɗaya ne a uba ba kuma bankuna da yake cewa ba akawun ɗaya ne na escrow account gwamnati za ta ɗauko daga akawun ɗan da take aje kuɗi ta sa naira da ɗari da arba'in in ma sai kuma an yi mimu ba haka kawai ake ba automatic da lokacin kwata ta yi za a yi mimu don wani lokacin kwata tana shigowa babu ɗin kamar kwanan nan akwai abin da za a yi wanda ya shafi kamar naira miliyan arba'in da uku a aka hakan abin da ke ci naira miliyan ashirin da uku saboda an riga an wuce jun ba a shiga juna ba bari a nemi sabon kwata sannan bisa ga tsarin wannan gwamnatin duk abin da za a yi wanda yake ya shafi kuɗi musamman ofishin sakatar gwamnati inda na sani inda ake kuma na safi ya ko'ina sai an rubuta mai girma takardar cewa za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza kuma ga kuɗin da ake bukata za a yi idan ya amince ya ba ku eh, ya ba da amincewa shi sai a tura wa ma'aikatar kuɗi shi wannan ta haɗin da ke ga ku ba ƙarƙashin ofishin sakataren gwamnati ake sarrafa shi ba yana hannun ma'aikata kuɗi ne ni ban ma san me za ka masa akawa nan ba ɗin ba kuma sai ma da za mu zo tare da tambaya da banki na ma'aikata suka rudin akawa ne yake don ba muke sarrafa shi mu mu a ba mu ya izini a ce to ku yi sai mu tura wa ma'aikatar kuɗi sai ta ce tafiya abu da wanda za a ga kenan ta hanyar ofis ɗinmu wanda kuma kila can za a biya wasu mutane ne wanda abin ya shafa to su kuma sai a sanya za a je a biya su kuma sannan ina so mu fahimci na da bisa ga ɗabi'a mu da mu duk wani jami'in tsaro da za a ba kuɗi ko a shi matsayin shi da tallafi ko a matsayin inda yake wakilta wannan sai ya sa hannu ba ka da wanda za mu ba kuɗi ba tare da ya sa mana Allah a takarda ba akwai lokacin da icpc suka zo nan garin a irin wayannan rubuce-rubucen da ake yi suka gaya masu kuce sun zagaye jihohi jihar da ce kadai suka cewa ana ba jami'an tsaron kudi suna sa hannu akwai sanda aka kai da icpc a kan abubuwan sharan daji da wani ne da muka ɗauki takardun gaba ɗaya muka kai musu suka gani sai su ga babu inda muka ba da karo ba tare da jami'an tsaron nan ya sa hannu ba saboda ba ta yiwa a baka miliyan goma a ce ka sama takardar hannu an baka miliyan ashirin ba ta yi ba ba a wannan in kai ba ka sa hannu to jami'inka ko yaronka in ka kai babban misali to kana da wanda zata ka turo ko odile ɗinka ko wani dai wanda dole mu sai ya sa mana hannu ya sa ran ɗin shi cewa ya karɓi wannan kuɗin wallahi a ƙaramin kuɗi wanda ka ci da tallafi na sallah wanda bai ta kara kara ba sai an sa hannu muke ba da su shi yasa maganar kuɗin escrow account Zan ba ku takardun da gari yadda kudin suke kamar yadda ake tara yace kun biliyan shida da dubu ɗaya hudu ya ce aka kawo tun da muka zo kuma ga muku takardun yanzu saboda ka magana a ce an ba wa da kudi an ba wai da burtai wai an ba burtai miliyan ɗari uku da hamsin to yanzu saboda allah in dai ba gwamnatin da ke kai ba a ce za ka ba mutum kamar wannan mutumin kuɗi wai sai ka ba da shi a rubuce ka ce shi ka ba shi da za ka abin da shi kuma na me kuma ina kuɗin nan suke a halin da ake ciki saboda ka duk wata magana da aka yi wacce ta shafi abin da ake cewa an yi daga security account kamar yana ce kuma da farko wallahi tallahi karya ce mu dai ofis namu ba a yi ta ba duk waɗannan abubuwan da ya faɗi abu ɗaya ne wanda yake da magana cewa an yi sha'ar da shi ma aka faɗe shi bayan da yake ba magana lambari ne zo zo kanta duk a cikin da mahadi shehu ya faɗi abubuwan da ya faɗi ya ce an yi daga security account wanda ofis a security da yake karkashin ofis ina babu wani abu da wanda yake ofis ɗin mazi in ka je akwai shi akwai ko kuma ayi yi sai dai wurin shi ma muka fara jin magana ya ce an bayan iya fas kudin gyaran ko jirgi ko mene ne ni kuma mutane in za saurara hatta ko hirar da na jiya a liberty ban mahadi zai magana nan ba na faɗa ci a cikin jami'an tsaron da ma ba mu da wata matsala da yawa da su ta magana kuɗi su ne air force wannan na faɗi shuri da yawa saboda su kamar yadda na ce kayayyakinsu sun fi ƙarfi mai jiha za ta musu ba kamar sauran jami'an tsaro ba mu ne su mu ne hatta wannan aikin da ake muni abincin da suke ci da sauransu abinda kawai gwamnatin jiha ba ta sai bindigogi da manya-manyan motoci irin tankoki din nan amma duk wani abu da sani to kusan ya ta'allaka ne akan gwamnatin jiha inda ana son a yi daidai gwamnati masauki mu ne ko yanzu za a kawo aig garin nan yanzu da muke fafuta inda za a samu a basu masauki burgen kwata inda take a wannan gwamnatin jiha ce kuma duk da cikin yan zuru akan da ne ake da su saboda haka tushen magana ita ce abinda gwamnati jihar ƙasar ta karba yan zuru account da ita da kana hukumar da tara biliyan shida ce da miliyan ɗari hudu ba wajen miliyan arba'in da wani abu kamar yadda mahadi bai ce sannan idan aka ɗauki kamar yadda jirgin magana da take da ma wani alaƙa da abin da ofis ɗin mai ita ce ta ta ta rini to wannan abu na rimi gadon shi muka yi shi ma kamar yadda muka gaji da dama abu na cin kudin security kowane kudin zai tuna sun da aka sace wani bature masu aikin na rini to ina jin wannan ne dalilin da ya sa ran 22 ga watan goma sha biyu hijira 2011 shugaban 'yan sanda na lokacin ya nemi gwamnatin jiha ta tallafa musu da jami'an tsaro domin su ringa tsaro wannan wurin ya nemi gwamnatin ta ba su miliyan ɗaya da naira miliyan casa'in da ɗaya ranar ashirin da uku ga watan sha biyu dubu biyu da sha ɗaya mai girma gwamna a lokacin gwamnan ma ya ba su ya yadda cewa a rinda ba su naira miliyan dari shida da arba'in da ɗaya bai yadda da abin suka ce wace ba su miliyan shida da arba'in da ɗaya daga baya aka karo bijilanta guda ashirin sai ya ƙara musu dubu ɗari biyu ya zama dubu ɗari takwas da arba'in da ɗaya wannan an yi ranar ɗaya ga watan bakwai dubu biyu da sha hudu wato an ci gaba da ba su wannan ɗari shida arba'in da ɗaya tun daga dubu biyu da sha ɗaya har dubu biyu da sha hudu wannan shi muka zo muka tarar har zuwa julai dubu biyu da sha biyar amma lokacin da mai girma gwamna ya je ziyara muka ga yadda wurin yake muka gaba ba mu 'yan sanda. mun ni shawarar da na bada a maso ke gaba daya amma aka yadda a bada abu a mai da abin rabi aka mai da kudin dubu ɗari hudu sha shida sai muka sayi mota da muka ba darakta security lokacin wacce zai ringa zagaya inda duk jami'an tsaro suke aiki gana abu da gani a rimi sai ku cuto ya kamata da haraka su ke ringa zagaya duk inda ke da jami'an tsaro suna yin aiki to a kula domin a tabbatar da ana bamu rafar duk wata sai aka kara dubu ashirin a cikin wannan kuɗi ya zama dubu arba'in da biyar ya zama dubu ɗari hudu da sittin da shida wannan shi muka ci gaba da biya har dubu biyu da sha bakwai watan takwas wanda watan takwas muka aika wasu da takarda cewa daga wannan watan ba mu ƙara biyan kuɗin jami'an tsaro da ke lambari ne su neman makansu kwa ɗan kwangila ya dawo to dabi gwamnati za ci zaba ɗan kwangila jami'an tsaro daga ɗaya daga September za mu ba ku hada takardar da muka rubuta musu wacce aka rubuta musu ran 28 ga ga ga ga August aka yi shi manajin director din da ke wurin wanda yake Abuja kuma aka kai musu cewa ba za mu ƙara wasu su nemi 'yan sanda su ba su jami'an tsaro tun daga august da muka biya su kuɗin karshe har maganar nan da nake da ku yanzu wallahi tallahi ba mu ba da ku a maganar lambari. tun daga august 2017 aka gama 2017 a shiga 2018 aka shiga 2019 yanzu mana 2020 wallahi sisin kobo ba mu ba da a lambar remi amma mutumin nan ya ce ko safin ya ji ya da wajen sanda kuma ana ba su naira miliyan ashirin da hudu ana ana wai cire naira miliyan ashirin da hudu wacce ake caza a ba su to ina ake cire ta mun muka rubuta muka ce mun daina ga da a rubuce har ma suka rubuto bayan wani rubuta suka da sai shi wanda aka rubuta da sai sake rubuto takarda kashi gari yana neman dan Allah dan annabi gwamnati ta ta ta sake shawara ko an samu ba shi ba to Muhammad maganar nan da ake abu na biyu wanda ya faɗi jiya wanda yake da alaka da ofis da kuma na san eh, a yi wani makamancin wannan shi ne inda ya magana cewa wai an sayi waya wannan waya ta naira miliyan arba'in da tara wai an rarraba ma jami'an gwamnati ofis sakataren gwamnati nan ne kabinet take kuma na aka shawarar ta ke a sayi wayoyi domin a ba mutane don lokacin so duwa in kare ne mai samun karin zaka ba ka samun su Ya ka ce to a nemi wayar da za a tabbatar cewa dedicated ina ma zo da ta wata karama ce haka nokia duka abin da aka yi ga da na wurin da council decision da da memo da muka rubuta gone ba da approval da abin da aka yi duka abin da wayan nan suka kama miliyan biyu ne da dubu ɗari hudu da ashirin ga takardun na wurin ga release har da release miliyan biyu da dubu ɗari hudu da ashirin amma duk kunne na ya ce ba an fi sinadarin arba'in da tara an sayi wayoyi an rarraba wa mutane to nisan da yake magana sai nake cin tunanin aha, wani gwamnatin da na sani ce ko kuwa da gwamnatin don saboda ni dai abin da na sani babu wani abu makamancin wannan a cikin hakan nan dukkan su Allah wa'annan abubuwan ƙwararru da na gaya muku su ne zan ce eh akwai wani abu wanda yake ofis mu sun sani an yi amma ko kan shi daga wani bayanan kuma za a ba ku takardu don san cewa ba haka abin da yake bare sauran maganganu an ba wa da kuɗi ko maganar sarki duk abin da ake da amurkawan su yawanci ƙananan hukumar ake turawa a yi ba daga escrow account ne abubuwan da ake da malaman addini daga religious service ake yi ba daga escrow account ake yi ba kuma ina hankali a ce wai a ci za a ba malami kuɗin riga wai an ɗauki miliyan talatin da biyar za a sai malami riga to in ma akwai takardun da yake ikirarin yana zuwa da mu ba mu gani ba to takardun nan sai dokokin kirkira su aka yi ko ko ana faɗar ne da ka kamar yadda na tabbata sauran mutane da aka faɗi sunayensu guda uku da da bello manja wanda ga labarin da nake ji a yanzu maganin da ke yana ce yana press conference abuja shi ma ya kare ta ce wannan kuɗin da dama an ci za sa kuɗi a kan kaya ne mai sauki musamman sama da na yanzu babu inda wannan kudin suka shiga hannun shi ko aka fi shi haka na sai da wani rubuta su dan da shi ma an ce ya riga yin press conference amma shi yasa muka zo da shi nan da kuma wani rubuta Mustapha mamu su ma da aka ce wai an sa kudade a cikin account din shi dai account bai karya statement account bai karya kuma a zamanin nan da yanzu in ma haka ne kana iya zuwa ka je ka sadu ka buga ka ga cewa ai eh, ga akawa din wani ga balance din shi ko a waya ga ranar da aka ce an sa kudin kudin sun shiga kudin ba za su shiga ba a litin nasu to mu kamar yadda muka ce ba muna so mu ce ce ku ce bane ba da wani ko menene dalilin da ya sa mutum ya magana ya rage ruwan shi da Allah ya halicce shi amma a gwamnatanci muna da haƙƙi muna da wajibci dukiyar jama'a ce kuma an yi alkawari za a tsara dukiyar jama'a nan daidai gwargwaron abin da ke iya yiwa wanda Allah ba da ikon yi saboda ka dole jama'a su san yadda gaskiya al'amari take akan waɗannan maganganu da aka faɗi kuma in ma da a ce mutumin da yana cikakken bayanin abin da ke faruwa a ƙasar nan yanzu wasu gwamnati ke bai da kudin da yake faɗa ana kashewa wasu gwamnati ce yanzu gwamnatin da za a yi albashi a biya fenshin aiwane ne abin da zai rage mai da wasu gwamnati na rabina na ɗari ko ɗari da talatin ba to idan aka ga kudin za a yi wannan biliyan kaza biliyan kaza komi biliyan saboda haka ya kamata ba mu ce wai mutane suna da hakkin ma su nemi bayani daga gwamnati ya ko da kada tabbatar da wannan musamman mutum da yake ɗan gari dan katsina ne ya ce dan katsina ne shi kuma yana da kishin katsina babu illa irin wannan ba in ma ne je gaya maka ka zo ka nemi bayani kafin ka shiga cikin duniya kana fada abubuwa da suke ta bayyana cewa ba haka yake ba daga dukkan abin da muka sani wanda ya faɗi wallahi ni dai a sai babu ɗaya wanda yake akwai ƙarshen gaskiya a cikin shi babu musamman nan tun da ne wasu ina ne aka yi ta ba da bayanin an yi abin da gana ko biliyan bakwai ba mu samu ba bale biliyan arba'in da wannan to da ya faɗi ma yake nufi wannan biliyan arba'in ne ita ce aka yi wannan kamar rai ta banda sauran ayyuka da aka yi duk wata akwai al'ansa sun da ake ba jami'an tsaro akwai wannan operation da ake akwai wanda aka yi tafi baya ne akwai wanda aka samu ba da ma na gwamnatin tarayya to ga ya ga ɗauki lissafi da abin da muka yi na zahiri da labarin da ya faɗi to ana wani kila a yasuru account an samu abin da kusan biliyan ɗari to yanzu ɗauki ma'aikatar gwamnati tun da ta zo zuwa yanzu nawa ta samu bare ƙananan hukumi waɗanda jiwon su sai an cika masu kudi suke albashi na sani ban zan in cika ku da magana don nasu kuna da tambayoyin daga tun da ku kuna da abubuwan da ku gare daga cikin abubuwan da suka kuna so ku tambaya shi don na fi ya zama interactive ba wai ni in ta labari kan abun nan. Yin kura godiya Allah. bayan Allah. Sauyi ya zo da adala. Masu kallon mu a wannan makon nan za mu ɗiga wa shirin masarar hadima al'umma aya ku tare mu a makon gobe domin kallon wani sabon shirin. Dalla dalla zan tsara gode Allah. alhamdulillah kasiran Allah ka ba mu aminu masai zababban gwamnan katsina mun zaba aminu masai zababban gwamnan katsina zaba aminu masai zababban gwamnan katsina mun zaba aminu masai zababban gwamnan katsina ta zaba aminu masai zababban gwamnan katsina mun zabi aminu masai zabin gwamna katsina ta zabi aminu na yi mura gode Allah da ya babu aminu wasare muna gode maka Allah Allah ka sanya sururi cikin mulki iya hisari muna gode maka Allah